alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna godiya gare shi muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya sai fatar da shi wanda ya fata kuma ba wanda ya sai shirye da shi na shaidawa lallai ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai. ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa ko uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne bayan haka ya ‘yan uwana musulmi ji tsoron Allah ku sani lallai barna da fasadi da hanyoyi marasa kyau sun yaɗu a cikin al'ummar musulmi wanda yawa yaranmu ‘ya'yanmu suna auka ma abubuwa na haramun kai ka ce rayuwa irin ta dabbobi wanda ba su da kwaba ba su da halal ba su da haram ba wani imani da yake wato tsawatar da su babu wani hankali da suke amfani da shi yaran su ya hana su abin da suke babu wani ƙarfi na mulki ko na hukuma mai hana su a'a banda wannan fitinar yafe guda kuma ga abubuwa na barna da ake zayyana su ake ƙawata su da matasa wani lokacin ma kiransu ake zuwa ga kafirci da ilhadi wani lokacin zuwa ga fanɗarewa da zama wani hali na daban da hanyoyi na kiransu zuwa ga di'ara rashin mutunci kenan da shaye-shayen abin da ke ɓata ƙwaƙwalwa da hankali abubuwa na giya amma da sunaye na daban ba da sunan giyar ba ba da sunan mayan ba sai a ba abubuwan wani suna na daban saboda wanda shaidan ya fi tsare ma kai ko kwakwalwa sai ya ga kama halai yake sha sannan da wasu kiraye-kiraye daban da yau ake yi shi yasa sai ka ga matasa yau yanayin da suke ciki yanayi ne babu kyau musamman na sha faɗa mana da sinima sai ka tafi wata unguwa ko wani yanki na garin nan za ka je ka shiga kuma sai ka biya sannan ka ga abubuwa na barna amma yau a jihun matasanmu akwai sinima tare da su wayoyin nan da kuke gani kamar yara suke riƙewa a yau cike suke da abubuwa marasa kyau kallon mata tsirara da fina-finai marasa kyau wanda suke nuna barna ƙararraga ta nan da yadda ake nuna su da sunan so da ƙauna tsakanin namiji da mace da nuna masu fina-finai wanda ma wasu suke kai ga koya masu ya za a yi kisa ya za a yi sata ya za a ɓalla wuri ya za a yi ɓarna duk waɗannan abubuwa sun yawaita a wayoyi yau ake nuna su wasu abubuwan da suke kallo da sunan wasan kwaikwayo da abubuwan da sunan dariya da shakatawa abubuwan da suke matar da zuciya da matar da imani waɗannan abubuwa sun yawaita ‘yan uwa wannan cutarsu da imanin matasa da barinsu a kan hanya ta gari cutar ta kai cuta za ka ga matashi bai damu da lokacin sallah ba bai damu da ambatan Allah ba wannan wayar ita ce abin da ya sa a gaban shi zai ɓata awa ɗaya awa biyu awa uku ya yi shiru yana kallon waya da abin da ke cikinta sannan gefe guda ga wata tasha ita ma banda ɓarnar ba abin da take yaɗawa wai mai suna 24 hours ko kuma ya sunanta arewa 24 wannan tasha maganar gaskiya duk musulmi mai hankali da tsaye nazari da kyau a kanta wannan tasha akwai manufa wajen samar da ita da ababen da take yaɗawa cikin al'ummarmu da sunan yaɗa kalca ta Hausa da sunan yaɗa al'adun Hausawa wanda bahaushe in ma al'adar shi da tsafi da canfe-canfe ai bayan musulunta sai ya san waɗannan abubuwa da haramun ne a zo ana nuna yadda ake tsafi yadda ake shan jini yadda ake kisan kai yadda ake abubuwa na lalata tsakanin namiji da mace ya kamata mu yi hankali mu musulmi ne musamman mutumin Kano mutum ne da addinin sai yana gaba da komai a gare shi ya ƴan uwana musulmi hanyoyi wanda suke ɓata tarbiyya suke ɓata hankulan matasa a yau su kau da su daga ɗa'a ga Allah suna nan da yawa ga hanyoyi na wasanni da sunan motsa jiki ka dubi ƙwallo yadda hukumomi na duniya suka ɗaure masu gindi 24 hours ƙwallo ake yi ba ruwansu da lokacin azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba duk wani ɗan kwallon duniya ya aje sallah gefe guda domin da za a yi kwallon ba a mura'atin time na sallah ko mura'atin wannan wata ramadan ne haka nan wasanni da dawaki da sunan shakatawa har a cikin unguwanni ga ana gudu da dawaki yara na ihu a tattake 'ya'yan mutane akan layi wannan duka hanyoyi ne na barna wanda suke wajibi ne mu lura da kyau yana ɗauke hankalin yaranmu da matasanmu za ka ga suna tattaruwa yadda kasan kuda na tattaruwa kan najasa haka za ka ga suna taruwa kan abubuwan wasa masu ɗauke hankali waɗannan abubuwa ba abin da suke haifarwa illa barna da shari a cikin al'umma kuma sababinsu ne muke fama da yunwa muke fama da cututtuka muke fama da wato danniya daga ɓangaren maƙiyanmu Allah ya mana tsari ya ƴan uwana mahaifa nasiha gare ku a keɓe sani amana da Allah ya ba mu ta ƴaƴa nauyi ne abin tambaya ne gobe kiyama sai mu tanaji amsa da za mu ba ubangiji ni'imar da ya yi mana ta 'ya'ya da ya ba mu maza da mata wace tarbiya muka ba su ya muka kula da su da su, in ba mu kula da nauyin nan muka sauke shi ba to mun shirin azaba da ukuba mai girma wacce za ta riski duk uban da bai sauke amana da Allah ya bashi ta ƴaƴa da ya bashi cewa ya kula da su ba Nabi na cewa dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku akan kiwa daga cikin kiwo ƴaƴa da Allah ya bamu ku sani lallai za a tambaye mu ya muke da tarbiyyar ‘ya'yanmu mun sauke ta mun ba da ita ko mun ba su kara zube suna ta tangaririya dama Allah ya ce ‘ya'ya suna zama fitina ne a gare ku da jarrabawa saboda haka mu sani lallai mu ji tsoron Allah kan wannan ‘ya'ya da Allah ya ba mu kar su zama mana fitina Allah ya ba mu muna jin daɗi ka gwada kanka da wanda bai sami haihuwa ba ya ji da zai ba da abin da Allah ya bashi a bashi da zai yi amma kai Allah ya baka sannan ka tattara ka watsar ka tozartar ba abin da ya dame ka da 'ya'yanka. Allah na cewa innama amwalukum wa auladukum fitina. wasu daga cikin dukiyoyinku ƴaƴanku fitina ne ku kar mu yadda ƴaƴanmu su zama mana fitina Allah madaukaki na cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kawunanku da ahalinku daga wata wuta ta musamman wacce makamacinta mutane da duwatsu kuma akwai mala'iku masu kaushi masu zafi a kanta masu tsanani ba sa saba ma Allah abin da ya umarce su abin da ya ce su yi shi suke yi ya uwa wannan aya ta sha sharhi daga sahabbai magabata na kwarai daga ciki akwai sahabin da ya ce ma'anarsa ku umarci ‘ya'yanku da kyakkyawa ku hane su daga mummuna sannan kar ku bar su tsasa kai in ba haka ba gobe wuta za ta ci su ma'anar aya kenan shi ko Ali ibn Abi babban sahabi suriki ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo kan ayar cewa ya eh, ai ma'anarta koyar da ahalin ku dukkan alkhairi duk wani alkhairi ku koya masu shi to ka ɗanka yana gararan ba ba ilimi yana ta yawo kan titi ka bar shi sasa kai ko kuma ka ba shi ilimin bokon babu na zamani wannan ka ba shi abin da za ka yanka wuka wato kamar ka ba shi wuka ya yanka kansa saboda haka lallai mu ji tsoron Allah akan ‘ya'yanmu mu kiyaye su shigar su da fitar su, mu kiyaye su daga waccan wuta da aka faɗi ta hanyar aiki na kwarai da da'a ga Allah da hanyar kuma kiransu zuwa ga aikata ayyukan alkhairi da ba su ilimi mai amfani na addini da na zamani da ba su tarbiyya da ladabi mai kyau ya 'yan uwana dukkan mai hankali ya sani a matsayinka na uba yau da za a ce ga gidanka can zai kama da wuta iyalanka na ciki dukiyarka na ciki kowa naka na ciki wane me za ka yi wajen ƙoƙarin hana gidanka ya kama da wuta kowa ya sani abu ne a hankalce duk ƙoƙarin da za ka yi za ka yi ga ka tsamatar da iyalan nan naka da ‘ya'yanka da matanka da kai karan kanka daga wannan wuta ka ta cinye su idan wuta duniya an ce ga ta can za ta kama gidanka ka tashi kana ta gudu ƙoƙari ka hana su ka su cinye to ina ga wutar lahira ‘ya'yanka suna ta ƙoƙari su auka suna ƙoƙari su wafta cin wuta ba abin da ya dame ka ko a jikinka wannan alamar rashin hankali ne abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda babban sahabi yake cewa ka ladabtar da ɗanka ka ba shi tarbiyya lallai kai za ka zama akan ɗan nan naka kana da haƙƙi kina a kansa na ilimin da ka bashi da tarbiyyar da ka ba bashi kamar yadda kai ma kake da haƙƙi ne maka ɗa'a ne maka biyayya saboda ka ɗora shi kan hanya amma ka bar shi ba ilimi ka bar shi ba tarbiyya ka bar shi sasa kai yaushe kai kuma za ka ce kana neman naka haƙƙin ya waje ba a gare mu mu iyaye maza da mata mu lura da ƴaƴan mu lura da tarbiyyarsu kada wani a cikin mu ya sakaci wajen baiwa 'ya'yansa ilimi na addini da tarbiyya wajen al'amarin duniya wasu iyayen masha Allah abin yabo ne za ka ga ba su abinci mai kyau wurin kwanciya mai kyau tufafi mai kyau komai mai kyau wannan al'amarin duniya kenan amma ɓangaren lahira nan kuma sai ka ga wasu iyayen abin bakin ciki wasu iyayen duk biyun babu yanzu irin almajiran nan da ake ta hankaɗowa ake ta turowa kamar ƙasa sun cika gari ba tarbiyya ba inda za su ba abincin ba mai kula da su ba kuma addinin kaga wannan masifa ta masifa kenan in ka koma ɗaya eh, janibin suna kula da 'ya'yansu ta ɓangaren rayuwar duniya ta ɓangaren lahira ne ko ogo ko ga wasu su musifa ta bi ba abincin ba kuma addinin ba tarbiyya ba tausayi yaro ya tashi zuciya ke kashe bai san wani abu mai suna rahama ba haka ya tashi yana gararan bakan titi da kere ke samun abin da yake ci ya sha ya girma a haka ya za ka yi tsammanin rahama ƙarƙashin wannan yara ya za ka yi tsammanin tausayi a ƙarƙashinsa ba addini ba na zamanin ba na lahira babu na duniyan babu na lahira babu tausayi tattare da shi don bai san shi ba bai girma gaban babansa ba ba gaban babansa ko 'yan uwansa wannan musibar da muke ciki wajibi ne hukumominmu su ɗau mataki domin ba alkhairi ba ne kwanaki muka karanta babi na reno muka ga kafin ya zama ba mai kulawa da shi har a ba gwamnati sai an fafa a ce ba uba ba ba babu ɗan uwan ba mu ba mu? Sai a rasa sannan renon shi koma hannun gwamnati ta ɗauka sai an fafa ɗan uwa amma ta da ya mutu na da kuɗi za ka ga wani can ya rugo ni nake da gadon shi amma lokacin kula da shi sai ya ce babu ruwan shi uban shi ya mutu shi ba ruwan shi na jama'a mu ji tsoron Allah mu tsaya mu kula da nauyin da Allah ya tsora mana waɗannan ƴaƴa amana ne a gare mu yaro zai yi ihu ya ruri na kukan yunwa da kishi ga iyayen da ke kula da ci da shan kenan sai ka ga uba ya damu hankalin shi ya tashi ya faɗi ya tashi ya kawo abinci amma da zai yi kuka da raki zuciyarsa ya ihu saboda ba a ba shi tarbiyya ba ya yi raki saboda ba a ba shi addini ba sai ka ga uban ba abin da ya dame shi yaro yana kurba a shar yana baganganu marasa kyau almajiri karami ya buɗe waya yana kalle kallan banza to ina ga kuma wanda ba almajirin ba na jama'a mu ji tsoron Allah mu sani lallai waɗannan 'ya'ya akwai wajibi akan mu mu koya masu shika-shikan nan na imani guda shida shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani mai kyau da mara kyau mu koya musu rukunan musulunci guda biyar shaidawa ba abin bauta bisin canta sai Allah annabi Muhammadu manzan Allah ne sai da sallah ba da zakka azumi haji wajibi muka koya musu wannan za su zama suna da asali na addini amma da ya tashi sa kai har ya balaga ya shiga kasuwa ya isa aure bai san me wajibi tsakaninsa da Allah ba balle ga matar da zai haifa balle ga 'ya'yan da zai haifa ku ji tsoron Allah ku baiwa mu tarbiyya tare da koya musu abin da ake ce mu kunya kunya abin da yayi karanci da kamewa da faɗin gaskiya da sauran ɗabi'u kyawawa na gari mu hana su munanan ɗabi'u da alfasha dukkan abin da shari'a ba ta so da ‘yan uwana musulmi bayyana ma ‘ya'yanmu mecece gaskiya mu koya masu riko da ita umarce su da yin ta da faɗin da bayyana masu karya da nuna masu illar ƙarya da makoman makareci domin mai annabi na cewa ku umarci ‘ya'yanku da yin sallah sannan sun suna ‘yan shekara bakwai ku sannan ku dake su in sun kai shekara goma a kanta sannan ku raba makwancinsu duba tarbiyya yau sai ka ga uba ba ruwan shi ya saka yaya a ɗaki sannan ya kawo talabijin ya aje masu an zauna masu canan na duniya su buɗe can su buɗe can yana can kwance suna ganin abin da suke gani bai san abin da zai shi dawo ba in 'yan maza ne su ta luwaƙi in 'yan mata ne su ta maɗigo ji tsoron Allah dole ka zama kana kula da ‘ya'yanka shigarsu da fitarsu da motsinsu da shirinsu suwaye abokansu ina suka je ina za su duk waɗannan wajibi ne a gare ka har ka ce a a ka cika tsanani yi ta faɗi gobe gaban Allah za ka sami kubuta in ka bar 'ya'yanka da sunan wani lokaci ne na 'yanci kai ba za ka takura masu ba to za ka yi bayani gobe gaban Ubangiji mu sani hanyoyinmu a yau babu aminci a cikinsu mu sani makarantunmu wasu akwai ƙarancin tarbiyya haka nan makwabta dole ne mu lura da irin waɗannan shi yasa ƴaƴan ka kula shigar su da fitarsu. su la haula lana wala quwwa sani ya 'yan uwa musulmi ya ku yan uwa iyaye tarbiyya da ake ce ma alqudwa tarbiyya bil qudwa kai a karan kanka uba me kake wanda ɗanka zai gani koi. kana shan taba ka ce ɗanka ba zai sha ba in ya sha ya laifi kana kalle kallon fina-finai na banza ka ce ɗanka ba zai gani ba kana abubuwa kai ba ka zuwa sallar jami'i ka ce ɗanka ya je kai ne kuduwa sa'iha kai za ka fara wucewa gaba abin yi ka yi abin bari ka bari don ka ce ma ka bari shi ma sai ya bari kai sai ka ga yayi kuma ka zama mai mutunci a gaban shi ya uwana masu tarbiyya mu sani lallai wajibi mu fuskantar da ƴaƴanmu tarbiyya mai kyau ta hanyar ƙauli kana alfasha gaban ƴaƴanka kana maganganu irin na maguzawa sannan ka ce ɗanka ya gyara bakinsa ina zai gyara magana ka ba daɗi tsakaninka da babarsa ita ma haka ya za a ‘ya'yanka bakinsu ya zama mai tsarki mai tsafta su masu daɗi kai sai ka fara gyara naka bakin sannan tarbiyya iya abin da malaman tarbiyya suke faɗi a aikace a ganka ga kanan ka zama malamin tarbiyya tunda ka haihu ‘ya'yanka ba wanda suke gani da kima sama da kai domin kai ne babansu dole ne ka zama mai nagari Ya sa abu huraira babban sahabi Allah ya kara masa yarda ya ce duk wanda ya ce ma ɗansa zo ga dabino ka karba sannan ya hana shi ya hana ya ce wannan uba ya zama babban makareci kuma ya koya ma ɗan shi yaudara da ƙarya shi ma in ya je yaudari wani to kada ya damu domin shi ya fara koya mashi abu na ƙarshe nasiha ga kaina gare ku duk da ƙoƙarin da za mu yi mu tsara can mu tsara can don ‘ya'yanmu zama na gari sai mun faɗa da neman taimakon Ubangiji. Roƙon Allah da ƙanƙan da kai da addu'a ta gaske da naci wajen addu'ar Allah ya gyara mana ‘ya'yan. Allah ya shirya mana da su, Allah ya kimtsa mana su domin Allah ya yabi bayansa masu rahama cikin sifofin da ya siffanta su da shi ya ce wallazi ne ya ƙulu rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا أبنجي haka suke cewa wanda suke cewa ya ubangijinmu ka ba mu wato daga mace zuriya wanda suke sanyin ido Ya'ya sanyin ido shine ɗan da zaka gani kai farin ciki saboda halinsa na gari ɗabi'unsa na gari da tarbiyyarsa da bin Allahnsa da bin manzo kai farin ciki ka ce Allah na gode ma da ka bani wannan ɗa wanda kake sa rai in ka mutu zai rika maka addu'a to wannan Allah ya yabi bayansa na kwarai suna addu'a Allah ka ba mu ‘ya'ya wanda za su zama sanyin ido waje Allah lil muttaqina imama Allah ka sanya mu cikin masu takawa cikin shugabanni Allah kai mana jagora Allah ka taimaki wannan addini namu Allah ka ba wannan ƙasa ta mu zaman lafiya Allah ka tsare ta daga sharrin masharranta Allah ka ba shugaban ƙasar mu lafiya Allah ka tashi kafadarsa Allah ka tashi kafadarsa Allahumma arfa anna bala wal waba wal ghala wa kaidil a'da ya sami addu'a Allahumma ina nas'aluka nasara alal adu Allahumma ajil farajana وانشر wal والإيمان alaina. والبركة والخير وعلى إخواننا المسلمين يا رب العالمين واجعل بلدنا هذا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين من أراد بلدنا بكيد فكده يا رب العالمين وخذه ودمر اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله